Ƙungiyar haɗin kan Krista a Najeriya wato kan reshen jihar Filato ta buƙaci a rika yin hukunci kan duk waɗanda suka aikata abin da ba daidai ba don samar da adalci ga kowa. Ƙungiyar ta kan tun farko ta buƙaci rassanta na jihohi da su gudanar da zanga-zangar lumana ne don gabatar da saƙon rashin jin daɗi kan kisan da wasu matasa suka yi wa wata ɗaliba mai suna Deborah Samuel a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari a Sokoto bisa kalaman ɓatanci da ta yi kan Annabi Muhammadu. Oh the power to speak the truth, the power to preach righteousness. We pray that you release upon all the church leaders in the name of Jesus. Irin waƙoƙi da addu'o'i kenan da 'ya'yan ƙungiyar Khan a jihar Filato suka yi a harabar ofishin na KAN, Shugaban ƙungiyar KAN a jihar Filato, Rabaran Fada Polycarp Lubo, ya ce rashin bin doka wajen aiwatar da kisan na Debora shine suke ƙalubalanta da jan hankalin hukumomi su yi adalci. Mun zo ne don mu ce da ma duniya cewa kisan gillan da aka yi ma ita Debora nan bai dace ba ko da wani illafin ta yi da an nan sororita mai ya kai ga haka dan za a iya bata hukunci da yawa jaba rashin dokon mataki nan da nan shine na kawo nawo amma hukuma sun dokan mataki nan da nan kuma sun hukunta mutane a daidai bisa da ya kamata ba za su samu irin wani abin da ke faruwa ba amma domin in ka kama wani sai a je kotu daga kotu sai a sashi sai daga sai baka sai da je ba a cewar rabaran dr gideon fara malam bai kamata irin waɗannan kashe-kashe su ci gaba da aukuwa a Najeriya ba. Kada irin wannan abubuwa su ci gaba, ba za mu taba mu yarda ma Krista su je su kashe musulmi ba, don musulmi ya yi magana da bai kyau ba a kan suna Yesu Kristi, almasihu maceto mu, ba za mu yarda ba. kuma ba za mu yarda ba musulmi su dinga kashe krista saboda abin da suka faɗa ce krista ya faɗa haka wannan ta sha faruwa amma saboda yadda aka kashe dabora gaskiya magana ta fita duniya ta sani duka irin wannan zama a kasanmu na najeriya ba zaman da ya kamata ba shugabanni musu tsaya da karfi a daina yin irin wannan abubuwa ita ma madan edna caleb gocin wace ta halarci gangamin ta ja hankalin matasa ne da su daina yin amfani da kafar sada zumunta wajen yada kalaman kiyayya. Eh, hansa ɗin da aka kawo mana an bamu wannan abun don mu dinga sada zumunta da mutu ba don eh, hada ya rarraba mu ba saboda haka roko na game da 'ya'yanmu yau duk abin da ya faru mu kai kuka ga ubangiji zai yi mana jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda dakarun da ke wanzar da tsaro da civil defense sun ba da kyakkyawar tsaro a harabar ofishin kan har aka kammala ba tare da wata matsala ba zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria